sunana mufida adnan mufi <laughs> jama'a assalamu alaikum sunana mufida adnan wacce aka fi sani da mufi ni mawaƙiya ce sannan ina aikin fassara ina abubuwa da dama ina business sannan kuma ni ɗaliba ce a takaice kenan um, waƙa na fara yi daga waƙa sai na tsinduma na koma yin aikin fassara so waƙa ce ta haifo fassara a cikin mofi in ka ce fassara kana cewa fassara in ka ce mofi za a kira algaita ka gane in ka ce algaita dole za a kira mofi so ina fassaran indian films ne zuwa hausa a kamfanin algaita Shi ne fassarar <laughs> so kana nufin in yi wata murya daga cikin irin muryoyin da nake kenan to <coughs> akwai wata murya da nake yawan yi yawanci in na fita taro mutane sukan ce na yi za a gani dai gani ba tsohuwa ba amma na kan yi muryan tsoffin barin in gwada yin muryan tsofaffi muryar fa da wahala fa sai na riƙe makogaro na ah, jaba assalamu alaikum kamar yadda kuka sani suna na mofi yau ga nan ina tare da dr pio na suburbuɗa muku albarka na gode To jama'a assalamu alaikum kamar yadda kuka sani sunana Mufi da Adnan wacce aka fi sani da Mufi. Sannan akwai wani shi wanda nake haka. Uh, jama'a assalamu alaikum kamar yadda kuka sani sunana Mufi da daga kamfanin Alligator Studio. Sai dai gaskiya fassara ce ta taimake ni wajen caccanja muryoyi kala-kala. Saboda ta fassara ce wajen canja muryar nan na gano cewa ashe ma zan iya yin wannan murya so in ina yin waka sai ya zamanto ai zan iya yin chorus ba tare da na gayyato wani ko wata ta zo ta min ba duk zan iya amfani da muryoyina in yi wannan murya waka in yi wannan murya waka sai ka ji kamar mutane ne suka shigo suka yi min baka a sosai sosai kai wahala sosai fa na farko canja muryar nan abu ne wanda ba nawa bane ba ka gane sai ka zo kake yi especially muryar tsohuwa da muryar yara da kuma irin muryar yar daba haka ka san irin abubuwan indian films din nan so gaskiya suna bani wahala kai malam dr biyo me ka kanan wajen kana wasa da mafi mafika bla bla bla <laughs> um, na yi waƙoƙi kamar guda goma sha uku ya yeah. shekara biyar shida bakwai haka dai ban dai kai shekara goma ba ina nema ina gab da cika shekara goma kaga yanzu ma daga makaranta nake ina ta saboda kada makara um, ina waka wannan kowanne na kan yi kokari in bashi time din shi waka ina bashi time din shi fassara ma haka business ma haka karatu haka sannan ni kaina ina ba kaina lokaci so ta bangaren karatu ina karanta medical health record a nan asibitin Malam Aminu Kano ina digiri dina akan wannan sannan ta bangaren business ina su da kayan zaki haka su alawa da su kayaki haka dai na sawa duka wannan su ma ina su sannan bangaren waka da kuma fassara wanda aka fi sani na da shi so ta bangaren business gaskiya yana affected dina especially irin in aka yi ta bangaren kayan zaki aka fi fitar sai a dinga cewa kai mofi ta kare mata fa kayan zaki ta fara siyarwa alawa ta da tana siyarwa lalle wannan ya kare mata so wannan abin ha sai na ga anya ko bai dan taba wani kima na ba a matsayina na mufi na dawo ina siyar da wasu kayan shaye-shaye mind you kayan zaki nake nufi <laughs> you know so wannan abin sai na kaman ya hadan shafi harkar da nake amma kuma sai na ga ai ni na zaba ba wani bane bai zo ban kuma ina samun kuɗi da shi ta ya zan damu wannan kenan sannan ta bangaren aikin fassara shi ma you know, yakan ɗan takure ni wata za ka ga ina karatu sai a kira ni ina cikin lectures hall sai a kira ni da ga aiki fa sai rasa yadda zan yi haka dai in na ga dai lecture sai ga lecture ma bata shiga sai in dan dau jakata in yi sneaking in gudu <laughs> ka gane so haka dai ya dan yi affecting dina gaskiya amma duk haka muke gwamutsawa ne yaya nake yi stigmatization kake magana a kai stigma kyama ko yawwa ya nake kofin da wa'annan abubuwan a cikin maza ma kansu ya suke fama balle ni ina mace alhamdulillahi ni mace ce lioness ni in aka ce zakanya ce ni ka gane <laughs> ina da wani irin aka ce idan kana yin abu dole sai ka nemi sai ka sawa kanka thick skin fata mai tauri yadda duk abin da aka harbo ma ba za ka bari ba ya shiga asalin fatar ka to abin da nake yi kenan ganin cewa ni mace ce ko yau ko jiya sai da wata ta ce ke kanwarki ta yi aure me kike jira ba za ki ba kin tsaya kina ta wake waken nan kina ta bin eh, mutane ana ta gado ki a TV so wannan stigmatization din nan akwai shi amma kamar yadda nace sai ka sa kanka thick skin ka toshe kunnen ka duk abin da za a shigo ka ji in mm, ka ce na gode na gode na gode shi nan ya shiga ta nan ya fita tana so ana kai ana fama amma baya taba damuna in ka faɗa in mm, na gode na ga zai bata mara ranci a kowa ya tsaya hurumin sa kada ka sake mu kada ka sake mu wannan maganan nan you're my fantasy you're my destiny I find security in you You're my fantasy. You're my destiny. I find security in you. Boy, you take me far away to a distant world of his. Oh. kaɗan ka ce ko? Eh kaɗan. To ba sani ba ko za ki tofa mana na Hausa. So na san ba a rasa ki da waƙar Hausa ba. Zalunci ya gama ko ina. hayara sun san keta sata ta tsallake dukiya mutane ake cewa sharri ya zamto tozali mai idan sake haskawa jin ya zama aibi zuciya ta zama dutse oh my god this is killing me inside oh my god when i see him waka akan so ko kauna kaunar ka kaunar ka ka la la la To, wannan waƙar ce? <laughs> Wannan waƙa in faɗi me shi? Ko in faɗi me ita? Mufi. To, yanzu kai kirkiro ko da wata waƙa ce? Wata waka ce. To, sai kuma the next one is, the next one nan is farin ciki happy. E wa disco, e disco, e e e a a e wa kuturu da baka a a e wa a a a. sai kuma na ƙarshe kuma waka a kan amana. Amana? Ina ma ina ma a daina zaluncin nan. Ina ma ina ma a daina ha'incin nan. Ina ma ina ma a daina uh, uh, uh, To wannan waka kuma fa. Uzo dan fillo. <laughs> To a ƙarshe me Instagram handle Queen Mufi, Queen Mufi. <laughs> Shawara ta a nan shine mutane su koyi tsayawa a huruminsu. Ku daina shiga abin da bai shafe ku ba. because ana yawan mun a zo peji na a ce ke ba za ki je ki aure ba kina tsufa kina wayewa wannan hurumi na ne in na ce zan yi aure zan yi in ba zan yi aure ba ma ba zan yi ba so mutane su dinga tsayawa hurumin su sannan albishir kuma shine akwai abubuwa da suke fitowa ku tsaya ku saurara za ku sha ke mufi za ta zo da sabon abu very soon shawara kuma shine okay so, um, ina son ku I love you guys. Kun san ina son ku ina son ku. Yeah. Sometimes na san wata ranar kan zama very difficult and harsh a page dina amma ina son ku. I love you.